kuma muna cikin suratul nur muna kan aya insha Allah ku yau za mu tashi a kan aya ta wato 26 insha Allah kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wannan a filamu alaikum malam barka da warhaka barka da shan ruwa Allah ya karba mana ibadun mame. malam tambaya ta ita ce idan mutum zai yi sallar karawi kowace raka'a ta biyu ana mata niyyar tana da ban dai gane wani abin ba amma dai ko da abin da ne kamata mutum ya gane shi ne duk lokacin da aka yi sallama a cikin sallah da wannan sallar an kare ta idan za a yi wata kuma sai an mata niyya saboda wacce ba ta nasuwa da wata shi za a nuna yake sallar dare biyu biyu biyu-biyu ne na haka idan ka sallame ka za ka sake ɗaura niyya wanda za ka yi wannan shi ne don duk sallar da kamar su sallama to an gama shi Wata za ka yi kuma ba shi ta bace wata ce daban duk da dai an dunkule su ana kiran su da tarawih wannan shi ina jin abin da yake tambaya da kowace raka a ta mata niyya a in kai niyya a raka a farko ta biyu ba sai ka yi mata in kai sallama ka gama amma ta gaba da za ta yi sai ka mata ita sannan wato sallar kiyamun laili ana bayyana karatu ko ba a bayyana jin nafilar da ta shafi dare to ana bayyana karatu nazilar da ta shafi rana ana asarta karatunta wadda da la'asar da azahar idan za ka yi nazila kafin azahar da bayan azahar da kuma kafin la'asar da zuwa waɗannan karatun su a asirce aiki sallar da ta shafi dare kuma ana bayyana su idan kai magariba za ka yi mata nazila a ba za ka bayyana idan an kira isha kafin ka yi za ka bayyana hakanan kuma asuba in an zo ita ma ana bayyana amma raka a tabin fijirin ta kusantawa ake ah, na uku yake cewa sannan malam ina son abin tsarin bayani akan zuwa kasuwar matan aure zuwa kasuwa wato matan aure shin ya halatta ko bai halatta ba to ba ma iya cewa ya halatta ko bai halatta ba ya danganta da irin fitar da matar ta yi mai idan tana da kuzuri ta je kasuwa to babu wani laifin idan ta yi fita na shari'a da ya kama. hankali ma za ka ga ɗaya annabi yana fita da matar shi da haka fitar ita ne sharuɗan suka fitar kawai ake nema ba wai ita don ta fita ba wannan shi ne abin da ake da bukata ta yi shiga na kamala idan tana da bukata kuma ba mai biya mata bukata dole sai ta je kasuwa to wannan da yawa ba sai ba gaba nan ne da yake akwai abubuwa irin su saudiya da wani abu mutum da shi kasuwa kawai ga illa kawai fitar da shi ne ake magana tsarin da ta fita fita shine shari'ar musulunci take magana idan ba ce za ta fita ta yi fitan da ya kamata sannan yake malam allah wannan yake cewa assalamu alaikum malam allah to wani lokacin gobin gawa ne kike jiba masu ba sa cika kalmomi malam na tela ne eh, malam ni ta yi ne wata ta kawo min ɗinki shekara biyu ba ta zo ta karbi ɗinkin ba kuma ban san inda take ba malam ya zan yi da wato kayan da na farko irin wannan ya kamata duk wanda ya kawo ka inji da kai zaman wayar ka ka san ai na yake ba wai haka kawai shi kenan sai ka tara sai ana ba ka kuɗi kawai kana yanka kaya kawai kai ka karɓa mutunci kana rijiya ba wasu san na suwa ya ka kamata ya yi duk wanda ya kawo ka ɗinki a littafinka ya kamata ka rubuta sunanka da anguwarsa a nan ban wayarsa domin zai iya tafiya ko kai ka mutu ko shi ya mutu ko ba zai yi ba mutum da zai yi duk da ya kamata ke nan kai domin in kai kira waya kuma ka san layi ka san anguwar ka san adres ɗinsa to mai sauki ne amma matsalar ku shi da kullum kuna yin abu ba kai ba gindi kuma a matsayin ku na waye kuna cewa kun waye. Hey, eh, duk mai sana'a irin wannan wanda yake kare mutane daban-daban kaga a littafin da babban littafin ya kuma su yi da ya zana na farko suna na biyu lambar waya na uku adres ɗinka na hudu kalan yaji a dole ne mu gaya mutane saboda ba ka ba ka wannan tsarin shi yasa kuke shiga cikin wannan da kalan yaji an gane sunan yajin da koma mai ne duka sannan in ana kawo maka ya dukkan da yawa kana da wani abu kamar scholar da irin zan din da za ka rubuta sunansa da wani abu sai kamar na a cikin yari saboda biyar da ya duka suka hau tsire wannan nawa ne bai kasan amma an suka hau tsire ba ka san nawa ne sannan in ka gama ba ka san ina za ka nemi idan ya tafi ya mutu ya za ka ko kuma kai in ka tafi kan mutu in ka mutu kaga yaran jagoran su duba ga sunan mutumin ga adiresinsa ga shi sannan a ƙarshe za ka sa an gama ɗinki ya karba kuma ya maka tsari dole ne sai wannan tsari inda ba ku sani ba to muna gaya mu mu da ya garga mu ne waye ko ba haka ne ya ma sai sa maka hannu ya ya karba ka gama aikin ya karba ga har ma da dai lokacin da ya karba da rana da kowace kaga kenan ta gama wannan kuma ko mutuwa kai wannan kayan da zai kasa ba don za a nemi dangin ko mutuwa yayi za a nemi dangin to amma haka kawai kuke abun ba kai ba gini eh kuma mu kuma da yake malamin arabiya ne an mai da mu kauyawa ana kallon mu gida da wai ban waye anti social ko ba haka wani amma an wannan tsarin da na faɗa kana ganin ba shi ne ba ɗin ba shi ne abin da zai fitar da kai ya fitar da wanda ya kawo maka yanzu ga shi shekara biyu ba ka san aina take ba yi ko ta mutu ko tana da rai kuma ina za ta kai kaya yanzu da akwai wannan littafin da adiresinsa da komai da gidan da yanzu da ba ta huta ba ko ba ka huta ba tambayar ku ake bai huta ba ko ya huta ba to yanzu ɗayan biyu za ta yi tun da baka san inda take ba abu na ɗaya shi ne za ta sadakar da kayan ne tun da ba a san gina take ba za ta sadakar da kaya a matsayin allah yi masa lada mataki na biyu kuma idan ka rufe kasar kaya sai ta dawo to ka yi kanka ne sai ka biya ka haka shari'a ce ke saboda ita ba ita ce za ka sadaka ba kuma a lokacin da ta ba ka dinki ba kai mata sharaɗin cewa in ba ya wuce wata biyu ba ki dawo ba zan sadakar da kayan ba wani sharaɗin saboda haka ta ɗan masa'udu ɗan masa'udu har ya same shi ko na san dan masa udu babban sahabi ne ayo shi da ya sadakar ba ya ya Allah idan mun zo gaban ka ba da kai biyar idan mai kayan nan bai yarda ba bai yarda da sadakar da ne ba to a bani na san sadakar shi kuma a biya shi daga aiki haka yi fara saboda ba shi ya saka ke masa sadakar ba wannan ita ce hanya ka dai ji ko to shi kenan tun da ka ni ba ruwa na ya rage ya rage maka amma dai wancan tsari ne ba ka shawara to wallahi gaskiya duk wani wanda ake kawo masa aiki da sana'a irin waɗannan ba wai sai tailor kaɗai ba ya kamata yana da babban littafi da ake da waɗannan abubuwa ai kun gane tsarin ko yawa suna namban waya a suna adres center namban waya an gane sai na naka hanguwar da ka fito kalan yalin mai tashi da an gane yanzu za ka dawo karba ranar karba ka saka idan ya zo karba shi kenan ya biya ya sa hannu ya karbi kayan yadda kuka je kana da dalili an gane ko duk da cewa galibi a nan watakila wasu keloli ba su suka ranar karɓar aiki amma eh, a wasu gurare da aka abin nan shari a saudiya na jirgin zirka riga irin zamfan eh, ni ba ɗan gari ba ne amma ɗan gari ya sai muka ya riga a kelan ya gwada ne ko bai izin ba shi lambar waya ba shi lambar waya ya ce to ga ranar da zai tafi kayan kuma ga tayin eh bayan sallar la'asar tayar lokaci kara kuma wanda ya kai ya ji malam da wani uzuri zai same shi za mu zo ba mu same shi ba to sai ya gaya wa makwabcinsa cewa mai kaza da kaza da kaza zai ba shi kaya idan ya kun uzuri ya same shi kai wannan wannan ya Allah ba zai sa albarka a sana'a ba sai ta to ku kun fi zan wai wani abu da kuke kira ko shaf shaf ne ko da shaf shaf har za ka shiga jihar nan wallahi saboda ba wani abu da muke yin akan tsari kuma kowa ba yi da tabbas akan rayuwar ba ka iya mutuwa ba zai iya mutuwa to dole ne a gyara wannan takardar ta masu sayar da shinkafa ne eh, amma dai zan ba su shawara na farko ah, idan za ka rubuta irin wannan takarda ka daina rubuta basmala ka yi bismillah kawai da bakin ka yaki na biyu kuma in za ka rubuta basmala kan ka rubuta da boko sai ka rubuta da arabiya saboda qur'ani ba a rubuta shi da boko wannan malaman ulumul abin nan ulumul qur'ani yace waɗannan abubuwa harufa ne anzalna bi qur'anan arabiyyan da larabcin ka yaro wannan shawarar ka na biyu kuma na ga bayanan da suka yi kusan kamar na shi a jiya cewa sun ce abinda ya sa suke wanke ta da wannan abu galibin shinkafa ana noma ta ne kuma idan an ɗebo ta to tana da tabo ko laka so idan an saka ta a ruwa ta ban baya fita amma an saka mata wannan abu to ta ban yakan saukar ƙasa ne sannan ita kuma za ta fito kamar yadda ake wanke gida wanda ake kawo muku da zarfi ana dafawa ɗanyar gida ko ana wanke su haka suka ce kuma ba ma wai da sai bayan an mata wannan ne sannan ake bare masa bawon a saka ta abu kun gane magana gama abin da kawai muka yi tambaya a karfe shi ne ba mu da wanda zai ba mu amsa don na tambayi shi wadda na same shi muke magana da shi shi dan shinkafa ne kuma yana yana aikin da kuma suna abin ya ce ba shakka suna yi amma wannan dalilin ya sa suke yi shi da yake musu abin da kuke sakawa din kun nuna ma nafdak baya cutar da mutane wannan shi ne tambayar da ya tashi ba da hannu ya ce ba su je wajen nan da ya ce to ai mu binciken mu muna son abin da ba zai cutar da jama'a ba duk da cewa wanke can da ake yi tana cikin bawonta ne ba a bawonta ne ba wani abin nan din da ba wannan shi ne bayanin da suke to amma shi wanda ya rubuta kuma ban san menene ba kaga shi ma da za mu same shi ya kamata mu san sarkakiyar da take ciki watakila mu nuna cewa idan nafdar sun tabbatar da waɗannan kemikal ɗin ba sa cutar da mutane to shi ganin amma mu abin da muke jin tsoro shi ne kemikal ɗin ya zama yana cutar da mutane domin shi wanda ya rubuta takardar ina ganin abin da yake da tunani kenan kamar haka ne ni dai wannan shi ne zaton da nake masa yana ganin cewa watakila wannan abu to su kuma kaga tun da suna ganin ta gidan da ake wankewa tana cikin bawanta kamar ai in an zo an daba ta ba ta cutar da mutane ko haka ne lemo da aka sa omo ko sabulu aka wanke shi ta haka an zo fatar ake yi da ma'ana kenan kamar baya shiga to amma ita wannan ne tabbatin cewa ita din ma hakan din ne ba za ta cutar da mutane ba domin kullum abin da musulunci ya bi damuwa da shi shine lafiyar dan adam idan ya ci abin menene zai faru menene zai faru da wannan shine abin damuwa kawai abin da ake nema ke to kuma ina ga kamar ita nan da ita ce hukumar tantance abinci ko? Kuma ita bace kamar yadda balaziya suke a makka kayawa suke suna aiki sosai na ga abinci ne mai kyau amma su a su ya yi gaskiya na gaba za su bari a kai ba kuma duk waɗanda suke zuwa makka su sani don hata koyin ka za su yana gaskiya a su. a kan koyin ma za a rubuta maka ya yi gaskiya kuma watakila shekarar jiya ka za su kirkata shi ko kuma bai wuce nan da kwana ashirin ko nawa amma ba za a shi ba saboda kare lafiyar mutane domin duk abin da za a ɗauka a sashi a ciki to wajibi ne a kare lafiyar wannan mutumin da zai ci ko mai kake sai ko wannan wajibi ne ban sani ba ko an gane abin da nake ne kai ba gane an gane ko to saboda lafiya ita ce kan gaba a rayuwa idan babu lafiya to ba yi da haka idan su ba su abin nan masu wannan takarda ba mu sani ba cewa wannan abun ba yi da alaƙa da lafiyar mutane idan yana da wata alaƙa na cutarwa muna ba su shawara da su dai amma idan an tantance babu wani abin da yake faruwa duwanda ya ci ba zai kamu da wani abu ba kemikal din ba abin da zai maka abin da aka za aka wanke ba abin da zai masa zai tsare masa ba ba zai cutar da shi ba to ba wani abu a amma idan zai cutar to su ne sanci abin da zai cutar domin shi kuma wannan hisabinsa daban ne a wajen Allah in dai har ka san zai cutar da mutane ba za ka sayar da shi kuma ba za ka sa saboda shi al wato al halal yattabi'u at-tayyib halal yana bin tsarkakakken abu wanda ba zai cutar da ɗan adam alharam shi kuma haram ya tabi ulkabar shi kuma yana bin abin da zai cutar da ɗan adam sai a ce wannan abu haramun shi dukkan abin Allah ya haramta idan ka duba shi in ka kalle shi za ka gane cewa akwai ta gurin da yake cutar da ɗan adam shi yasa Allah ya haramta shi to da kawai za su yi shi ne menene wannan sakamakon abu ba ya cutarwa shi ganin amma idan yana cutarwa to a nisan suka saka shi kuma ni wannan shi ne abin da ba ni da sani a kan domin inda na je na binciken ba na tambaya ya ce mun a'a su ba su tuntubi na da kan wannan ba kuma iya gaskiyar sai gaya amma su ga yadda suke saka shi kuma a ganin su ba zai cutar ba domin ba wai ruwan shinkafar da ake ɗebowa ne ake zubawa a ya a kan ta ne ba a kan bawon ta ake lakan da ta ɗebo shi ne ake wankewa sannan sai a kai ta inda za a fitar da kwansanta ta shiga ƙwayar ke kuma ko kun gane magana ko yawwa to kaga ba ba za ka musu hukunci ba yanzu ba abin da za ka inna ma kawai shawara shi ne su zai ƙara bincikawa saboda lafiyar mutane yawa wani wani abin kana tsammanin kamar ba zai cutar ba wataƙila kuma ya ratsa ya cutar kuma kai ma akan baka sani ba to baka sani ba wani abu ne da baka sani ba amma kamata ya yi ka sani inda sana'ar ka ce to wannan shi ne abin da muke ba da shawar da haka za mu ci gaba akan ayata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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات نعم. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم تبارك وتعالى رسي بايم يعيب قنا أكم وغندا سكيوا suke jifan kamamun mata da tsadari. sai ubangiji har yanzu yana magana a kan waccan ƙabiya ko waccan matsala wadda aka yi mai ta aisha Allah ya ce alfabisar lafazin alfabisar wato malamai suka ce akwai alfabisar su min alfawar magana a zamiyar magana wato ita ce maganar da ta shafi alfasha sannan akwai maza da ake mata da ake ce musu kabita saboda kila wadda suna fasikanci ko kuma don sun ɗauki fasikancin wata sana'a to akwai idan an samu alfabisa wacce take misali idan ka ɗauki lafazin alkabisa zinaciya ko wacce take fasikanci to za ka samu kuma alkabi wani kazamin namiji shi kuma da zai rage ta ko domin ai ita kadai ba za ta iya yin zina ba sai ta gama da wani mazinaci ko wato kenan kazamiya mai fakari mai fasikanci ita ga wani kazamin namiji haka kuma alkabis ƙazamin namiji mai zina mai fasikanci mai yin abubuwa muna to shi ma ba zai iya yi ba sai ya samu alfarita wasu ƙazamai daga cikin mata sai Allah ya ce waɗayyibatu ya tsayyire akwai mata waɗanda suke tsayyibatu tsarkakakku kamammu masu mutunci irin waɗannan su kuma suna nan da mazaje da suke kamammu masu mutunci akwai alƙayyaru na su ne mazaje tsarkakakku kamammu masu kamala su kuma inda ya kamata su zama suna tare da ba, wato mata tsarkakakku kamar da yanzu Allah ya raba wasu abubuwan tun da an yi ma Aisha wancan kazari ita kuma tsarkakakkiya ce tare kenan dole tana ga wajen manzo Allah inda tarkake ce ne an gane su ko da suka zo da kazafi to sun kazabe ne wala Allah kuma ka samu ma sun su ma ƙazaban to sai suka fada magana cewa kamar yadda muka faɗa a farko sura mazinaci ba zai yi zina ba sai ya samu wacce ta yarda za ta yi zina a kamar zinaciya ba za ta samu wanda zai zina da ita ba sai an samu mazinaci to kaga wannan mazinaci da mazinaciya kazamai ne aiko ko ba hanga ba Kamar miya mai mutunci mai kamala saliha wanda ta rafkanu ko ta shigarci da bautar Allah to inda ya kamata ta zauna ko ta yi aure shi ne ta samu saliha an gane to a wannan gurin kenan kamar an raba cewa kazani na kazama ce tsarkakikke na tsarkakikkiya ce kenan za ga mutum yana cewa Allah ya bar shi mata ta gari to kai na gari ne ya gama da kai ma ka zama na gari ko idan kai ma tsagani ne irin wai abin da ake cewa kare ya ɗan mushe to in kai ma irin sa ne to sai ka samu mushe shi ne ka samu wata wadda take mai fasikanci ta bayyana ko shi nan da zaman to ita ce abokiyar zaman da za ka je sha'awa amma kamar biyar mata da ta yi fice a kamala da mutuntaka za ka kamata kuma ta wani fasiki ba ko shi ko fasiki bai kamata ya zura auri ta take mai ba tali'a kana zina kana yawan neman mata ko matar ka sabon ya cikin da ka lego ina za ka zuwa su ko to wannan shi ne ke za wasu malamai suke da kallon cewa duk yarinyar da ta yi bikin zina a anguwa an santa da waɗannan to kamata ya sai a samu wani shi ma wanda ya fice irin na fasikanci sai su yi auren a ah, to amma kai kullum sallar jam'i kullum karatu kuma ka tana bin maza ai ba za ka ji daɗi ba ko ba zan yi ba amma yanzu za ka ga cewa sai wani ya rubuta sakanda, ya ce suna nema ne amma kafin a yi warewar shekan ya shiga shi ne su sa da juna su yanzu ba to ka ai waɗannan dukkan su kai ne dukkan su biyu yanzu matar da ta yadda da kai a matsayin ka zama uban 'ya'yanta za ta aure shi ne ta yadda ta ba da kanta tun ba ku aure ba Wani tabbaci take da shi yanzu idan ka samu wata ba za ka yi ba wanda tabbata take ne? sannan kai yanzu da ka aure sa, matar da ta yarda ta bada wanda tabbata take da shi idan ta fita ba za ta iya yanzu na nauyi na to kuma yanzu da kai kace sai ka yi zina da ita kafin mai aure haka kake son a yi makaluwar ka ha to dambe ya kake son kai makanwar wani to kuma hakan kake so a yi ma uwarka ha to dan da zaka da uwar wani ai wannan da kai uwar wani da za ta haihu ai kuma yadda kai nan yanzu haka kake so a yi ma yarka don wata kake da ita wata kila ya wani yanzu yadda kai nan haka kake so a yi da yarka ah to ai da yar wani kake to inda za ka yi makanka wannan littafi ai da baka je da cikin wannan fitinan ba kuma zinan nan gaba ta yanka in ana yi minti nawa ake yi ina wanda ya taɓa yi ba mu ba. ne ma muke yi muna jira ina ko ne ta bari ya fito ya babu labari minti nawa ake muna jiran gane to kaga kaga yadda biye ke ko kaga yadda laifi yake kowa baya son dauka to in Allah ya kira da Allah ya kira ka ka fito ba kai ke fitowa ba wannan na da gaji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka daina ɓata ga mutane ka ji tsoron Allah da yawa ana kan tambayoyi irin wannan lokaci a ce to ai gashi gashi an yi kaza an yi kaza ko kuma yana son sai an yi kaza wani lokacin mata suke rubutawa wani da ce gashi wanda yake neman ta ya ce shi ba zai auren ba sai an zaɓi ne wani sai ya san abin da zai aura wani wani irin abu ne yanzu kai kana son a yi da ka haka kai kana son a yi da ka haka kai kana son a yi da ka haka to ai ɗaya daga cikin nawa ne za ka yi da haka wallahi tallahi ku ji tsoron Allah ina gaya mu ji tsoron Allah ku daina cin amana da ubangiji da irin wannan hali ku ji tsoron Allah wallahi daina wannan abun da za ka yi da kawai da za ka yi aure sai mace ta ba da kan gare ka sannan wai za ka aure to ku je gidan da in ka aure ta wani irin zama za ku wala Allah in kai wasa a wajen wannan saduwar Allah ya saka ciki to idan an kuskura a wannan saduwar aka daura wato aka samu ciki sai ya zama na sakin gaba da za a daura muku aure shi ya rage sannan kuka wannan abu kuma ta samu ciki da sakin yanzu duk auren ko san ma bai da ya daura shi auren da ya ba kuma za ku je ku ci gaba da zama wata kila iya rayuwa za ku kuna da nake wajen ne matsalar ciwon. iya rayuwar ku za in har kuka mutu akan haka ba ku yi abin nan ba to kun mutu ne kawai kuna saduwar da ba ta aure ba saboda ta kasa mata idda na zina mu ba ta gama iddar ba aka daura shi kuma aure a cikin idda ba a yi ku dubi hadari da kuka sa kanku to shi ne irin wannan sai ka ga mutum ya ga ya ta haihuwar 'ya'ya ba sa jin magana ka ga da lafiya hawan jini ya kada kai ta yi iya a baya sun ta yi tsakiyar ka yanzu gano hawan jini ya kada kai ga yara da ta tara kuma baka same su ta hanyar kalar ba ka yi abubuwa ba su da kyau saboda haka yanzu shi kenan ba ka son tsara shi kenan sai zo ya ta kaɗa masa gwangwani a kan wani kai ta zage-zage ba za a ji saboda kai ba 'ya'yan gaba da ba sai yi ba to tun da suka wuce fatiha ko kai ka san ba alheri don ya kamata su tsaya sai fatiha ta wuce sannan su biyo ba to sai da ba kun wuce ma fatiha kun batta a baya to ina za mu same ta kuna faɗi kuna dariya kuna ba abin dariya ba ne wannan abin sosai ne al'umma ta gurɓace kana uban yarinya kawai wani ya zo da sunan aure ka bar shi amma ya sama maka jikokin da ba na hannu har yaushe har yaushe wannan matsala kuma yawanci za ka samu matasan nan su suke irin wannan abu saboda wata jarabar tsiya to shi za Allah a rage kabi kazani wato kazani mai kazantar rashin tsarki na addini ya tara makansa zunubai kazali to sai je ya samu kazama wanda za ta yarda da shi yi duk abin da haka zai ga mutum ya zo wallahi mun zo ne kaza da kaza da kaza to kuma dai shekan ya ce wa ya gaya maka dama shekan ba yi ka da tun yaushe ake gaya maka maki na gani za ka yarda da shi maki ba ba wai ya sa bindiga ya harbe ka ba ba maki ne ya yake ka da wani abin nan baka warke maki ne wanda yake son ya saka ka a jahannama ka san akwai musifa ma kuma har an da an ba ka an yi ware ne an yi ware kawai saboda shekan sai ya zo ya sanadiyar saura sati guda ku je ku barnata abin da za ku barnata su kuma a zo a zauna a tarawar wai za a ɗaura aure a shema a kan idan ba wanda ya sani uban yarinya bai sani uwarta ma ba ta sani kai ma ubanka bai sani ba wanda ya sani a cikin dangin sai ka je ka kulla wannan shafi ka zo ka saka mutane suke irin wannan dan ba ka jin tsoron Allah saboda bala'i da ka saka kanka kuma ka saka wani kenan sai a ɗaura a kudin duna a kai maka shi kenan yallo kai ka sani ita ma ta sani munafukai guda biyu ema eh ka sani ta sani wata tuka ke da ita ba za ta yi kula da wani ba tun da ta da kai yanzu sannan ke da kike yadda aka yi da ke wata tuka kike da shi cewa wannan mijin da kika aura in ya samu wata ba zai yi zina da ita ba akwai tabbaci su tabbaci da dukkan ku ba masu tsoron Allah ba kuma kun ci amanar iyayen kun ci amanar waɗanda duk kuka gayyato ɗaure ƙaurai ba duk kun sa su sun yi shaida a kan abin da bai dace kun ci amana ku dubi wannan fitina ma da kuke saka mutane kun yi kun saka mutane sun yi shaida shi kuma liman har da wai addu'ar Allah ya bada zuriya ta gari ina za a samu zuriya ta gari a wannan da ya kuri malam ne mafi ba da kai suke ba ya kuma da gaskiya saboda haka ire-iren waɗannan ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah shi za Allah ya ce kabisa kazama da shi kabisa kazama malamai sun fitar da wasu alamomi da suka cewa alamomin alkabi ga su kamar haka na farko yana da alamar zuwa da ainihi fiskar biyu yake fiskar biyu ya zo ya yaudari babansa yana neman aure ya yaudari matarsa fiskar biyu ya je ya bata abin da ya bata sannan kuma yana gaya baba sa yanzu gashi gashi gashi gashi gashi to duk wanda ya zama to zulwa da aini fiska biyu yake ne fiskar da zai zama babansa daban fiskar da zai je wajen wanda yake nema kuma daban suna ha'idin su a can nan kuma yana gaya babansa wani abu huwa fil nar malamin suka je yana wuta don wuta da ya sa yake wannan Allah so daga cikin khabis alamominsa shi ne suka ce katimun lirfai alheri koye shi sannan kuma nashirun lishar shi mai yada sharri ah, to yanzu tun da ya je wai abin da zai aura wadda su yake son ta zama uwar 'ya'yan da zai haifa ita ne ya je yake karuwa da ita ai nashirun lishar wannan mai yada shari sifa ta uku alfadi'ul gashash mutum da ya mayaudari gari wanda zai kai wannan matsayin a ya sai ya sadu da wacce zai aura sannan kafin a daura musu aure ai ka san ta kai yaudara kuma gashash mai haɗin wani yana jin kamar da shi mu ba da kai muke ba wallahi yanzu haka wani yana jin kamar da shi ake ka karbu ko to da kai ake ka kawai abin da za ka yi ka tuba abin da za ka yi kawai ka tuba shi ne magana kabir ana cewa nan ma kuma shi ne wanda ake ta masa وسعيد سفو فيه الله يبارك في القرآن حمام مشاع بنميم معتدل أثير كتبه سفو فيه نمام مجوب عن نيمان سيدي قبائل قبيل حمال مجوب عن بنتين مشاع مجوب عن ياو a anguwa da zai taɓa wancan da zai taɓa wancan kuma duk da annabi wancan yake yawo mashayin dinamis mai yawan yawo da baya zama guri daya ya zai sanya hada sharri ya zai sanya hada sharri ya zai sanya hada haka yake sai annabi ya ce la ya da kulun janna ba zai shiga aljanna musiba ta kai musiba ko ba ta kai daga lokacin da annabi ya ce maka hukuncin ba za ka shiga aljanna ba ai ka gama da musiba bala'i ya same ka to dai dai ka yi ƙoƙari ka tuba sannan na biyar aka ce kabi kazzab allazi allazi yartabun na mai ba kullum daga ganshi zai ambaci mutane da abin da ba sa so al-muwaswisul musi musi'u dhanbi da binna. za ta same shi ya iya yaudara ya iya saka wajuwa ya iya zuwa da muna munanan kullum mummunan da sun ga mutane alhasud alladud hasud mai yawan hasadar ladud mai yawan hasan musu a za a kowane shi gwani ne akan musu har in majalisa ta zo in baya nan sai ce majalisa ba sai daɗi saboda sarkin makaryata bai zo ba ya ce mu wai shi baya kayuwa a mutu duk yadda da na dutse a lajjin islam mai yawan da husuma ya kai matuƙa wajen wasu irin shi ma irin ɗabi'ar ta kenan na takwas suka ce wanda yake da kabi alfa'iru lil amana wal kazzab mahadinki lokacin da uban yarinya ya abinta da kai har ya ba ka ita ai abinta da kai to kuma amana da za ka ci tun ba yawon ba za ka ne ka faru da ita cin amana ke an aminta kuma duk kalamomin da zai gaya mai kazzab makaryaci ne yaudara ce shi yasa za ka ga wani wani yana hira yana neman aure har sha biyu dare me kake faɗa ne ko ba ƙur'ani kake karanta ba ba wani abu kake ba sha biyun dare tana ta magana kuma ƙarya kawai kuma wasu iyaye kuma sun yi sakaci wasu iyaye ta yaba a yi kafar yarinya yana zance da ita har sha biyu me ake maganar me ake fara magana ce fa kawai ba wani abu ba a'a misali tun lokacin da ka tura in neman na Allah da annabi ba na Allah da annabi ko shi ne ka tura a gaya babanka kuma a gaya mana sai a baka izini wanda ka tura ya zo maka da labarin ne an ce ka je ka je ku ku gana shi kenan ka zo kawai ka gabatar da kanka kana son ta ne shi kenan ai bayan wannan magana mai za ka faɗa duk abin da za ka faɗi ba shi kenan ita kuma in jaza ta mata shi kenan a da daga nan a ci gaba da bincike na halayyar ka kuma da ci gaba da bincike na halayyar shi kenan ba bayan wata ɗaya ko wata biyu ta gida ka dawo ka ce ka zo ne ka jaddada soyayyarka wannan fatan kina lafiya to sai an jima

irin waɗannan labarbaru sai kawai na ƙarya a ta ba ka labarin ƙarya ko shi ne ba za ka je kai yi bata ka tsude ya kawai su kulle kai ta faɗa yanzu kai don saboda kai wawa ne misali saboda kai wawa ne kai ba ka da basirar da za ka iya yin magana sai wani ya gaya maka ƙarya har yabe ta gaya ka wata ta zo tana ta karatu a littafi a'a na ganji da yamma na azar lallin cikin wata fulawa mai lallin ba ina ba ka shawara kai ginin ta akan gaskiya wallahi shawara da nake ba ka ka gina soyayyar ta akan gaskiya ban da ƙarya wai in ka tashi rubutu za ka tura masa cek sai ka binciki ne ka gaje ka samo kalmomin ƙarya wai shi za ka tura wai a kan yau yaudara ma fa kake neman aure kai ba a kan ma gaskiya kake nema ba ba ka ba ƙarya da ƙarya ban san yanzu ba da dai na san wasu har aron riga suke ya yi aron masu wani zai je wajen rubuwa shi ne na eh kuma yana biya ma abokansa zan je wallahi kuma zan tsara ta zai ke da shi ne ba da wannan ka gina aure a kan wannan ka gina aure to ai sai ka yi za a tafiya ƙaryar ka sai ta ƙarewa za ka gina soyayyar ka akan gaskiya ba a yaudara ba kuma yawa kawai illa iyaka shi ne amma kai ka faɗan wani abu fiska biyu ma ba uku ba a fiska uku ma ba biyu ba ka faɗi wancan ka faɗi wancan ka faɗi wancan kuma duk ƙarya ne alkha'inu lil aman wal kazzab alama ce ga ƙarya ga an aminta da kai ga haɗin ga ƙarya ta ka tara wani irin aure za ka shi ya za kake ganin wallahi malam wani lokaci shi ya za da ka da an yi aure ko wata biyu auren da ya kuma kowa ba ya shirya ɗan wasa daga shi har mata yanzu haka wani yana da mu ba mu sani ba Allah ba mu san abin da kuke ciki ba kar ka ɗauka ko mun sani yanzu haka wani yana da auren da ya wuce wata biyu ba amma yanzu haka ba su shiri da mata saboda duk ƙarya aka gina abu ƙarya ne ka faɗi iya gwargwaron yadda kake ka gina al'amarin ka akan gaskiya in za ka so ka so ka akan gaskiya yawa ita ma haka wannan shine idan kun yi auren sai ku huta sai Allah ya cimake ku saboda kun yi ginin ku akan gaskiya to sai faɗin Allah ya tabbata akan ku in yakunu fuqara'a يقول إن الله من tun da kayi gaskiya in ba ka da shi fakiri ne ne to ni kuma Allah na yi alƙawarin zan wada a wani hadisi ma manzo Allah ya cewa ne salatatu haqqun ala ma aure. mutum uku Allah ya da ma kansa sai ya taimake su akwai al-mujahid wanda ya fita jihadi fi sabilillah Allah ya ce taimake akwai al-mukatab wanda an rubuta masa kansa lokacin bauta zan taimake shi ya biya kansa da ne kansa sannan annaki mutumin da ya aure amma ba abin da yake nufi a wurin sa illa yuridu afafa yana son ya zama da mutum mai gaskiya mai amana mai tsare haƙƙin matar mai hana kansa zina to Allah ya ce ni ko sai na sa maka taimako wallahi in ba ka da shi zan azurta ka yanzu dan Allah akan wannan ginin yawancin matasa suke yin aure ba a kan ba ba a kan wannan ba a kan ƙarya ka sauka ma kanka abin da ba shi kenan za a ga mutum kai ba kowa ba amma wai kana son a auren ka kai an san kai kowa ka yi abin da za ka iya ba ka dangana da Allah ka yi abin da za ka iya ba ga wani ko yana da kuɗi ko kuma a'a ya samu wata dama ya san fato a cikin zuciyar mutane wai kai ma zai ka ce irin na su ka ga ya kama wani fara ɗan yi da kurashin ɗan yi wa ne an ɗauko maroka to wai kai ma da zai ka samu wani mai garaya wai yana kaɗa maka garaya saboda wai dole kai ba matsiyaci ba ne kai ba talaka ba ne wai dole kai ba talaka ba ne sai ka wannan ayo ka tsaya a matsayin ka mana kawai ka bi Allah ka sallama ma Allah na wannan shi ne abin da ya kamata ina ba ku shawara wallahi duk wanda zai aure ya tsaya ya bi Allah a nan ne Allah zai maka kuma amma ka daina sabo in kai wasa zunubi baya faduwa a banza sai ya jawo maka wata musiba tsakanin shi da na ga shi a daga wani lokacin sai ga ga giyar mota ga ta irin ga tintin an sama ga wata mata a ciki amma wallahi da suke da bid'a duk ba da bid'a saboda sabon da suke a cikin mawara sun yi sabon Allah sai Allah kuma ya saka ai da ma sai wanda duk ya bijire mu akan na fa inna lahu ma'ikatan banka sai na sa masa kunci a rayuwa ba wai kawai a baka filin kuɗi shine wai kana ganin kamar baka samu kunci a Allah zai iya tilla maka kuɗi kuma wallahi ya mai da su musiba a kanka kuma ka ji jin daɗi duk Allah zai yi ba abin da Allah ba zai yi mutane nawa suka zo kawai suka je suka je dai tare a cikin musu gobe kuma suka ce suna kama gudawa suna neman mai fulani nawa ne an shi Allah in ya ga dama abin da ya ga dama hatta abin da kake tsammanin za ka ji daɗi da shi in Allah ga dama sai bai da shi mafi kawai abin da za ka kafi tsoron Allah gina al'amarin tsoron kan gaskiya da amana za a yi wannan da sai Allah ya taimake ka amma ƙarya da wasu abubuwa duk ba za kai kama. Allah ya ke lokaci kamar ana cewa ya sarrafa ubangiji da wa ta'ala ya ita kuna ne mubarakuna mimma yaqulun waɗannan su ne waɗanda ake suwa daga abin da wancan can na kuke masu ke suke sai Allah ya ce lafi mafiyar gare shi akwai gafara yana musu gafara waɗanda duk suka tuba wa rizqun karim kuma zai ba su arziki wanda yake na karamci da mutunta nan za mu aje insha Allah gobe za mu daura aya ta gaba gobe za mu daura a kan ayoyin ladabin gida domin kusan wannan aya ɗin ta zo ne a wannan sura ɗin ta zo ne ta tsarkake mutane محمد علي محمد ابي محمد دوور دوور تفل تفرك كتابها تاعك القوري من الصوفية تفرك كيفا فمثالي هذا فمثالي ديك هذا حقي وينظر آية الببشيمة لدبا نجدا يا يتما تجدا جيس كتنشي شيني الله بي من الله سيدرس دينك إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله منا توسلي لسونا كتفر هنا روحك يا الله نظام يا الله تنيا منا في مقام يا الله لنا أول كتفر ودرج الجلدان الله هنا روحك يا الله كتور يا الله كامل الشر أنت يا الله منا الله Allah ba su neman kuma sai sun kaskanta mu suna neman kaskanta mu saboda wasu sun ware ba suna son sai sun kaskanta musamman arewaci Allah duk waɗanda suke da wannan manufa ka kaskanta su ya Allah idan muke muna kai Allah ka rusa da su da masu tsore musu gindi akan sai sun wulaƙanta sai sun warga da aminci da zaman lafiyar arewaci muna roƙon ka ya Allah duk waɗanda suke da hannu ya Allah ka rusa su ubangiji yadda suke tsoratar da mutane ka tsorata su ya ubangiji yadda suke wa mutane Allah ka rama wa mutane ya yadda muna roƙon ka ya Allah duk waɗanda suke da hannu cikin wannan asalin. in za su shirya su shirya sun ba za su shirya bai Allah karama mu Allah kada ka bar su ci nasara a kan ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah wannan jihar ta muna roƙon Allah su zauna da mu lafiya ya mana albarka ya Allah a ciki Muna roƙon ka ya Allah da tawa cikin mu ka musu sakamako mai kyau yara matasa ubangiji muna roƙon ka ya riko da kwakwalen su abin da zai musu amfani duniya da lafiya masu sana'a a cikin su ta albarkaci sana'a masu karatu ya Allah ta albarkaci karatu waɗanda suke ba su da aiki muna roƙon ka ya Allah ka ba su aiki ne Allah ka buɗa musu ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka tsare ya Allah ya Allah ka yi mana tsaro da tsaron ka ya Allah kana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين